in kuntum mu'minina in dai kun zama masu imani wato shi arziki ba yawan kuɗi ne arziki ba ko ba tara kuɗi da yawa shi ne arziki ba arziki daga Allah yake haka shi kamar riga in Allah ya sa maka riga arziki to kai mai arziki ne in kuma Allah bai sa ma riga arziki ba to sai ka tara ka tsare yana yiwa Allah ya ɗauke ka gadi a baka dukiya baka huta ba baka yi addini ba baka zauna lahiya ba hankalinka bai kwanta ba kullum kana nan kana jiran rabbi yan washi za su zo gidanka kuma Allah ya hana su zo don in sun ka karbe ka huta ko ba haka ake so ba so aka kai wato inna ma yuridu Allah an yu'azzibahum biha ya ci duniya wa haka an wa hum yawma sai a baka ita kai ta ji dadi da ita baka ji dadi ba baka huta ba ba hankalinka bai kwanta ba baka ci ba Idan eh, duk da kaza aka kawo aka kaga kaza ga ta kai wannan kaza ya kamata a dawa ta da an ce, nawa kudin da ce 300 sai ka ce kai ku wuce da ita wannan ta yi tsada <laughs> eh ta yi tsada shi ko wani ya to ya sai da buhun wake ne sai ya sai ta 300 sauran kuɗi ya sa aljihu ya ya sai awaki ya ce yanka kajin ya ce ya yanka kaza ya ci kai ko ga kuɗi nan ga su banki ga su gida ga su ko ina ga abin sayarwa amma kaza 300 ta yi ma yawa baka ya cinta kai wannan ai ta yi yawa ba ta ciwa eh sannan ɗiyanka kuma kullum su bata mare in ka aje kuɗi sai ka toka kirga sai ka ga babu dubu biyu cewa ne na sani na eh wace audu ne ko ado an kwashe kullum hankalinka a tashe cikin gida duk tsoron matan ka duk tuhuma su kai da duba kuɗin ga kace kila rakiya ta dauki kuɗin ga <laughs> eh an jima kuma ka rasa wani kace kila wani ne ya dauka saboda haka duk gidanka zai zamba hankalinka bai kwanta ba da duk wanda a gidanka kuma waje kana nan kana jira duk da taya ta fashe kusa da gidanka sai sai ka tashi ka taba kwado ka je yake kana tsammanin yan kwanta kwanta ne ba wanda zai shigo haka dai za a baka aikata da ma da hankali haka mutu hankalinka bai kwanta ba baka huta ba baka ka zauna lahiya ba baka ji daɗi ba ko baka bauta ba Allah ba kana nan kana gadin kayan da ba naka ba kuma ka mutu a bika da hisabi don kai ka tara eh, to Allah haka yake yake in ya ga dama to shine annabi annabi eh, Shu'aibu alaihi salam da yake shi dan kasuwa ne yake cewa arzikin Allah wanda ya baku to ya yi muku alheri daga wannan tawaye zakka don ku tara dukiya dan tara ta babu alheri eh na'am wa ana alaikum wa ma ana alaikum bi abi kuma ni ban zan mai gadi a akan ba iyaka ta in gaya muku ba wai tsare ku zan yi in ga sai kun yi abin da ni ce ba ai raqibun wato mai gadi ujazi ku wanda zan sakan ka muku bi amalikun da ayyukan ku inna ma istu nadhiran kawai dai ni an aiko ni mai wa'azi kuma nayi na gama nawa qalu qalu sai sun ka ce ma annabi shu'aibu istihza'an saboda izgidi ya shu'aibu ya kai shu'aibu wato wannan kaga babu ga ta malam babu ya annabi Allah babu ya rasulullahi duk babu wannan ya shu'aibu ya kai shu'aibu a salawatu kashin wai yan sallolin gana ka da kake yi muruka su ne suke umarnin ka suke kallafa ma da cewa an na taruka ma ya abu da aba sai mun bar abin nan da ubannin mu ke bauta mana gumaka au an na taruka ko ko mu bar an na ba'ala ma'aikata ma na sha abin da muke so biya muwalla cikin dukiyoyin mu yan sallolin ka ne alma'ana abin da an ma'ana haza amrun batil wannan abin da kake magana ba daidai bane la da u ilaihi da'in da khairin duk mai kira alheri baya kira da irin wannan kira ko da yake dai innaka la antal halimur rashid kai mutum ne kake mai hankuri kuma shiryayye qalu zalika a shi ma wannan ba kirari bane izgiri ne sun kai mai sannu mai hankali sannu mai hankuri wato duk kahi mu gane yadda ya kamata a yi mai eh, sannu qala ala ya الله عليه annabi وإليه أنيب تو ya سي النبي شعيب يتي يا قوم يا قوم labari in kuntu ala bayyanatin min rabbi in na zan ina da hujja bayyananna daga na. wala zaka ne min rizqa hasana kuma ya arzita ni arziki mai kyawu da gare shi halalan na halal aba buhu bil harami kuna gani zai yiwu in garwaye wannan abin da Allah ya bani in garwaya shi da haram yana yiwuwa kun ga dace haka nan min al bakhs wa tadafi na tauye haƙƙin mutane da karkace zakka kuna ganin haka zai yiwu kuma wa ma uridu an ukhalikum ba wai ina nihin in saba muku bane ya zama in ce kakku yi don ni in je in yi ila ma an haku an zuwa ga abin da nika hana ku gare shi ba har take in je aikata shi ba shi nika mihi ba in uridu babu abin da nake nuhi illal isla sai gyara lakum gare ku bil adalci ta gurgudun iko na wa ma tawfiqi sannan kuma gaban katarina bai zamo ba kudurati iko na ala zalika bisa ga wannan wagayi da wani sami da'ati na duk bai zamo ba illa billahi sai da Allah sai ga Allah alaihi tawakkaltu ga Allah ni dogara wa ilaihi unib kuma zuwa ga Allah zan mai da al'amura na zuwa ga Allah nake koma sau da kaga ya yi musu bayani mai gamsarwa duk da yake su nuhin su su walakanta shi su mai dariya amma ya yi musu bayani irin wanda yake duk mai hankali zai iya karba amma sun karba ya ci gaba da cewa ويا قوم لا تجمنكم شقائي أن بعيد ويا ya يا كو متانينا la ya man na kun shiga kada saba mini wato ta san ya ku zan kun yi tsororin laifi wanda yake mai girma wanda in kun kai shi an yi siba kun misila ma a saba kawai sai ya zama irin abin da ya samu mutane annabi nuhu ya zan ya same ku in kun ka saba ma ubudina au qauma hudin ko mutanen hud au qauma ko kuma abin da ya samu mutane annabi salihu min al'azabi na azaba wa ma kauma ludin minkum bi ba'id ko mutanen ludu ba su zan da nisa tsakanin ku da su ba don lokacin bayan an gama kisa annabi ludu ne an ka shigo kisa annabi shu'aibu saboda haka zamanin su kusa da kusa sannan kuma garuruwan da an ka halakar da waɗancan da inda kuke ba nisa ko da kawai mutum na iya zuwa ya gano abin da ya faru ga waɗancan ya zo ya zauna shi tunani saboda haka ba nesa suke ba gare ku fa ta biru ku lura da abin da ya same su wa tafiru وتكفر ربكم ثم توبوا to ku nemi gafara ubangijin ku don kada abin da ya sami waɗancan ya same ku thumma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa ga Allah inna rafi lalle ubangiji na rahimu mai jin kai ne bil ga masu imani wadudu kuma mai tsananin so ne gare su ai muhibbul lahum mai tsananin kamna ne ga wanda ya imani ya tuba ga Allah ni a amsa su kalu wa sai sun ka ce wato sun ka mai da mai da amsa wannan wato izanan bikin latin mubala saboda tsananin sanarwa wato da karancin kula ga abin da annabi lutu yake gargada su da shi sun ka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu ma na kawo kasiran kai mu ba mu fahimta ta mai mata kulun abin da kake waje duk maganganu da kake yi da wa'azin nan duk da kake ba mu ganewa e ba mu ganewa abubuwa da yawa waɗanda kake faɗi ba mu ganewa wa na lana raka fina da iman kuma muna ganin kai mai ramni ne a cikin mu ga ka dai baka da babban jari kuma baka da ƙarfin jiki wanda zai iya mukabala da mu walau lara haɗu ka kai ba ma dai yan uwanka ba don yan uwanka da suke hulɗa da mu cikin kasuwa muna aiki tare ba muna jin kunya su da wani da wani jamna ka da mun jajjehe ka bil hijarati da duwatsu wa ma anta alaina bi azizi ko baka zama mai buwaye mu ba baka iya buwaye ai baka zan kari mai girma anin rajami daga barin jehewa ba wa inna ma rahaduka humul aiza sai dai jama'a ka waɗanda muke tare da su manyan yan kasuwa su ne masu girma to muna raga ma saboda su <laughs> eh, eh kun ga wato kamar dai kamar kullun tahiyar zamanin gada ake eh in malami ya biya ta ai akaramaka Allah eh, ya ran sallame shi eh akaramaka Allah eh, da an biya ka eh shi kenan sai ka wuce da wata ka kakal kakakal kakakal kakakal kakakal suna zaune in sun kai ma aka rama kallon an kafa ganin ka sai kowa ya zo ne haka ana kallon ka yayi ya wuce ko ni ba <laughs> ya ka gani Allah ya kiyaye kaga waɗanda masu sallah ne amma sun dauko halin waɗancan su waɗancan kahirai ne tsaba kahirai ne amma waɗanda suna sallah kuma suna kwaikwayon waɗancan Allah ya kiyaye shi yasa musibu ga sunan kullun so suka kala قال يا قومي يا أرادي أعدت عليكم من النبي واتخذتموه وراءكم ذريا إن ربي بما تعملون قال سي النبي شعيب يتي يا قوم يا كو متانينا ارا حدي yanzu jama'a ta azzu alaikum min Allah kuna ganin sun yi girma akan ku bisa ga Allah fatataruku ku bar katali kashe ni li ajalin don su wala ta mazu ni billah ba ku iya kiyaye ni ku kyale ni saboda Allah sai saboda mutane na yanzu kuna ganin sun yi Allah wata kaftumuhu Allah din wanda gashi kun rike shi zahiriya wato abin jehawa baya wa ra'akun bayan ku ai mambuzan karfa zuhurikun kun jefar da Allah bayan ban ku la buna ba ku kiyaye dokokinsa inna rabbi ubangiji na muhibin mai kewayewa ne da ilimi bi mata amalu duk abin da kuke aikatawa bai jazi ku zai saka kamu ويا قوم ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني تعلمون من ياتيه عذاب ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ويا قوم yace ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki bisa ga halinku wanda kuke kai inni amilu ni ma zan yi aiki bisa ga nawa hali ta ta'lamuna da sannu za ku san man fihi azabu wane ne azaba za ta zo mai ya kuzihi ta kunya tashi wa man huwa kazib kuma za ku san waye makaryaci ko ni ko ku wartaqibu ku jira in taziru aqibata amrikum ku jira karshen al'amarin ku mummuna in ni ma akum raqibun ni ma mai jira ne tare da ku mun taziru ni ma ina jira abin da zai sauka gare ku wala ma ja'a amruna منا وقالت الذين ظلموا سيدهم أربعوا في دينهم جاثمين ولما جاء أمرنا يا عند أمرنا يزو بإهلاكهم ده هلكت نجينا شعيبا sai muka tserar da shu'aibu wallazina amanu ma'ahu da waɗanda sun kai imani tare da annabi shu'aibu da rahmatin minna da rahama ta da gare mu wa haka batin ladina zalamu sai sai tsawa kanmu waɗannan da sun kai zalunci sahabihim jibrilu jibrilu ya buga musu tsawa fa azbahu suka waye gari jasimina suna gurbane fi diyarihim cikin gidajensu barikina ala rukabi mayyitina suna gurbane bisa su gaba ɗaya sun mutu to haka an kai musu ka lam ya gana fiha kallam ya gana fiha ala bulan limadiyana kama baridar samud ka ya gana fiha kamar dai su basu zauna ba cikin waɗannan gidajen nasu ala ku saurara bu'udan lima da yana halaka ta tabbata ga madayanawa kama ba idan samudu kamar yadda samudawa sun ka halaka eh kun ga kamar yadda an kawo waɗancan su ma haka an kai musu na'am wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sulmanin mubin alai wannan shahi sai Allah ya ce wa laqad arsalna musa haqiqa mun aiko annabi musa bi ayatina da ayoyin mu wa sultanin mubinin sannan da hujja wadda take na ai burhanin bayyinin zahirin dalili wanda yake hitacce bayyananne ila fir'auna ila fir'auna wa malaihi ma kafaru amma fir'aun wa ma amru fir'auna abirashid kuma aika shi da waɗannan hujjoji ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da manyan ministocinsa mashawarta nai. ba adba'u amra fir'auna sai suka bi umurnin fir'auna sun ka kibin umurnin Allah wanda annabi Musa ya zo da shi wa ma amru fir'auna bi rashid shi ko umurnin fir'auna ko al'amarin fir'auna bai zamo kan shari'a ba bai zan shiyayye ba ba daidai yake ba ya qadumu qaumahu yawmal qiyamah ya kadumu qaumahu wato zai gabaci mutane ne ya shiga gaba su bi Yau, yawmal qiyamati ranar kiyama, qiyama fa kamar taba uku bin duniya su bi shi can kamar yadda sun ka bi shi a nan duniya Ba aure da humun nara duk ya je ya kwarara su ya gangarar da su cikin wuta duk wa bi sal wirdul marutir da wannan gangarawa wadda sun ka gangara cikin ta zuwa wuta wato wannan shiga cir da ita shiga wuta wa wuta bi'u wa wuta bi'u bi hadhihi la'ada wa yawmal qiyamah wa مرفوض sai aka bi su da la'anatan la'ana fi hazihi cikin wannan duniya ko motsa duniya ce Allah ya tsine mazar auna wa yawmal qiyamati haka nan an ka bi su da la'ana can lahira lahira ma duk mumini zai ce Allah ya la'ance su bi sarrif cir da wannan taimako almarfudu abin taimakawa shine rabbun taimakon su wato wannan gudunmawa da ake ba su ta la'ana cir da ita ذلك الماء ذلك To waɗannan duk bayanai da mun kai tun daga na annabi Nuhu alaihi salamu har zuwa wannan na annabi Musa da aka zo daga jerin kissa mai wadatarwa. Allah ya ce zalikal mazkur wannan abin da aka ambata na ambayar kura na labarun alƙaryoyin nan daban-daban na qussuhu alayka muna bayyana shi gare ka ya Muhammad. minha daga cikin alƙaryun nan waɗanda an ka halaka ƙa'imu akwai waɗanda a tsaye halaka aluhu mutanen su sun halaka duna uban da garin zamanin annabi akwai kangayen gari ruwa waɗannan da an ka halaka gine-ginen suna nan tsaye babu kowa ciki sai tsuntsaye da ƙwarin daji Allah ya ce ga sunan tsaye sannan wamin ha daga cikin hasid akwai waɗanda kuma da garuruwan da masu garin duk an darkake su babu su halaka bi ahalihi fala asara lahu da garin da mutanen garin sun halaka ko kuma babu kazzar il mahsud bil manajin kaman shuka shinkafa wadda an ka yanke ta da lauzuna an ka kwantar da ita babu ko kuwanta wa ma zalamna wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama abana anhum wa alihatuhum alladhi yad'una min dunillahi min shay'in ce ba ma zalamnahum ba mu zalunce su ba da ihlakin bi gairi zambi za zama halakar da su ba tare da laifi ba ba mai haka ba a'a kowa an halakar da shi daidai laifin da ya aikata walakin zalamu anfusum sai dai sun zalunci kanunsu lokacin da sun kai shirka amma agana an alihatum a allolin su gumakan su dodannin su waɗanda sun kazan suna bauta mai uwa na musu da komi ba allati ya da'una wadda sun kazan suna kira suna bauta mata min duni lahi koma bayan Allah min shay'in basu umarni su da komi ba lamma ja amru rabbika yayin da umarnin ka ya zo ko azaba ka ta zo da halakar da su wa ma zaduhum basu kara musu komi ba bi ibadatihim la hada bauta mata da suke yi gairar tatbidin sa ba, ce halaka ko kuma hasara wa kazalika wa kazalika haka rabbika idza aqala al-quri wa yadalima zalima inna aqlahu alim Baka zalika a wa aka, musulun zalikar aka kamar irin wannan kamawa da Allah ya kama waɗancan garuruwa da sun ka saba ma'anabawan Allah. Haka aka zarra da kama ubangijin ka ya ke. Za a kazar idan ya kama gari. uri da ahal ana muhimmin mutanen gari. Wani ya zaluma garin yana zalumai, biyar zunubi da tsada da zunubai. Falayugu ne an hau min a kazar wani sha'i wato shi. a mai aka zai shi babu wani abu wanda zai umfani ga kamun nan da Allah ya nisa in Allah ya kama su fala yughni anhum min akhihi shay'un ba wani abu wanda yake amfani ga kamun da Allah ya musu wai wani abu ya zo ya shiga tsakanin su da kamun Allah ba shi ruwa inna akhadahu lalle kamun ubangiji in ya kama abu alimun mai radadi ne shadidun kuma mai tsanani rawa shaykhani buhari da muslim sun ruwaito hadisi ana abi musa al-ash'ari daga abun musa al-ash'ari kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi ya ce inna allaha allah yana saurara ma azalimi ya kyale shi ta zalunci hatta idza akhadahu lam yuflithu har in ya riga ya kan mai to bai iya kubce mai sun makara a rasulullahi sallallahu sannan manzon Allah ya karanta wa kazalika akhadhu rabbika haka kama ubangijin kai ke za akhadha alqura bi zulmi eh to har zuwa karshe إن في ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود إن في ذلك المذكور للي تكين أبو بوانا دعك أنبتا من القصص نكسوشن تنك قصة النبي نوح الزوا قصة النبي موسى عليه السلام la wato akwai aya abin lura abin wa'azi da man kafa azabal akhirah ga duk wanda ka jin tsoron azabal lahira domin babu mai amfani da wa'azi sai mai tsoron lahira zalika wato wannan rana ta ranar kiyama yawmun majmu'ul lahun nasu yini ne wanda za a tara mutane a cikinsa wa zalika yawmun mashhur kuma wannan yini ne wanda yake abin halarta yashhaduhu jami'ul khalaiqi wanda duk talikai in yanzu an zo ranar kiyama kowa da kowa na nan babu wanda baya nan kowa yana nan eh kowa yana nan ya kowa ya halarta wannan taron shine taro da mota ba ta bari mutum tasha ya zan ya samu zuwa ba kuma ba yiwuwa a ce tikir ya kare saboda haka wani bai samu shiga jirgi ba ko ko takardu ba su da kyau baka zo ba kowa da kowa na nan sai an halarta sannan Allah ya yi jawabi na'am Wammanu a kirgu illa ne a dalilin ma'adudin. Allah ya ce wa manu a kirgu. Kuma ba mu jinkirtar da wannan yini ba, in lali ajalin ma'adudin. Sai wani zuwa ga wani Zuwa wani lokaci wanda yake sananne a wurin Allah, shi Allah shi ya sanar da za a yi tashin ƙiyama. Kuma rana tana zuwa. eh in mutum ya zauna ya ta tunani ya ta tunani ya ce an yi ta mutuwa an yi ta mutuwa yanzu dai ba tashi kiyama ba to kai da dan gajeren kwanaki shi yasa kake ganin an dade eh kullu ma huwa atin qaribun wa inna mal su ma laysa bi'atin duk abin da zai zo kusa ne abin da an nesa shine wanda ba zai zo ba shi yasa ranar kiyama da za a ce ma dan wuta za ka shiga wuta ka zamna gwargwadon kowace shekara guda daidai da kwarar kasa guda sannan ka hita sai ya yi dariya sannan a buɗe mai ya shiga domin ya san ƙwarorin ƙasa suna da iyaka to shekarun ɗan wuta a wuta ba su da iyaka don haka tun da an ɗiban mai lokaci to ya san lokacin nan zai kare. shi ko ɗan aljanna da za a ce mai za ka shiga aljanna ka yi zama iyakan gwargwadon yawan ƙwarorin ƙasa shekarunka shi kuma sai ya shiga da damuwa domin ya san komi tun daɗe zai hita kun gane ko saboda haka kowane khalidan muta abidan kowanne in ya shiga babu ita haɓa abada eh to mu ci gaba yau ma ya ci. yau ma ya yati la takhallamu nafsun illa bi idni wa minhum shaqiyyun wa sa'id yau ma ya ce ranar da wannan yini zai zo na ranar kiyama la ta kallamu nafsun ko la ta kallamu nafsun wato rai ba ta magana ko ku ba a magana da kowace rai illa bi izini sai da izinin Allah Ba minhun cikin talikai a ran nan shaqiyun akwai shaƙiye 'yan wuta wa minhum sa'i kuma cikinsu akwai masu arziki 'yan aljanna eh wato kutiba kullum fil ajal an rubuta kowanne tun azal kowanne an riga an rubuta wanga dan wuta ne wuta yayi wanga dan aljanna ne dan aljanna ne eh za a ga saboda haka shi za a cikin hadisi na hudu cikin arba'una hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda ah, wannan ya ruwaito abdullahi mas'ud radiyallahu an ah, inda yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu bi bandi ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithlu dhalik thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak وينمو فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد إن إن ولا الذي لا إله غيره إن أحدكم ألا يعمل بأعمال أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بأعمال أهل النار فيسبقها وإن أحدكم ليعمل بأعمال أهل الجنة النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويعمل ويسبق عليه الكتاب ويعمل بأعمال أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم وتو النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا وتو آه annabi ya ce lalle ɗayan ku kowane ɗaya daga cikin ku ana haɗa halittarsa cikin cikin mahaifiyarsa tun kwana arba'in na farko yana mani a cikin kwanan nan arba'in duk abin da akwai na halitta ka an riga an yi an gama sai dai juyi sai dai juyi kamar yadda ka san an ka ɗebi ina an ka zuba ta cikin kasko to kamin wannan wato abin nan na kunun nan na sama kamin ya fara kahewa to an gama waina ba abin da ya rage illa a juya can kasa ta zan waina nan sama kuma sai a juya ta ida kone haka ne an yi waina tun zubawa warko din nan eh ya ka fadin nan nata ba ta karawa to haka lokacin da digun mani ya sauka cikin mahaifa kamin ya gama kwana arba'in duk abin da a cikin jikin mutum an riga an yi an yi mai ƙashi an yi mai ɓargo an yi mai jini an yi mai ruwan jiki an yi nama an yi gasu, an yi haƙura, an yi duk abin da ka sani a jikin mutum an riga an gama an yi shi namiji ko mace yana nan kunun sa ruwa sa. sannan bayan haka sai ya sake juyawa yana nan a mutum ya koma jini kwana arba'in sannan ya sake juyawa ya koma tsoka kwana arba'in a lokacin ba wanda ya san ko menene amma Allah ya san ko menene sannan bayan ya kwana arba'in arba'in arba'in so uku kwana ɗari da ashirin kenan sai a turo mala'ika a lokacin duk bai da rai bai motsi a waɗannan kwana arba'in so uku sai a turo mala'ika sai ya hura masa rai ran nan ne zai fara motsi to ya ka hura mashi rai sai a ce to ya rubuta abubuwa kamar haka a rubuta na farko ka duk abin da zaka yi amfani da shi a rayuwarka da wanda za ka aje da wanda za gani da wanda za ka hau da wanda za kwanta da wanda za ka ɗaura duk a rubuta sannan a rubuta aikin da za ka yi in na kwarai mara kyau duk a rubuta sana a rubuta inda za ka kare wato ranar da za ka kare mutuwa sannan bayan haka sai a sake rubuta inda za ka koma aljanna za ka ta yi in ka gama da ka ko wuta sai a rubuta kowa za a rubuta mai hudadin nan arzikinka aikinka ajalinka wurin zamanka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rantse da wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi lalle ɗayan ku zai yi ta aiki aiki irin na 'yan aljanna gadan gadan babu dare babu rana ba kakkautawa har sai ya rage tsakanin shi da aljanna ta kamun guda kamar haka shine zira'i ɗaya to dama can da aka yi rubutu an riga ya rubuta shi dan wuta sai wannan rubutun ya zo ya sha gabansa wa yanzu kwalayar kitabu ya rage saura haka ya kai aljanna sai ya canza tahiya sai ya kama aikin da zai kai shi wuta kahirci ne shirka ne sabon Allah ne ni sai ya kai duk abin da ba kyau kuma bai jin daɗin ni sai sabon Allah saboda haka sai ya mutu cikin yan wuta sai ya je ya shiga wuta haka kuma annabi ya ce eh, wani kuma zai yi ta aiki irin na yan wuta ya ta kahirci ya ta fasikanci ya ta abubuwa marasa kyau sai ya rage tsakanin shi da wuta gab saura taki ɗaya shine zira'i guda dama can an riga an rubuta shi dan aljanna sai wannan rubutun sai ya zo ya sha gabansa sai ya canja layi ya musulunta ya komo ya kama aikin alheri ka dangadan ba dare ba rana sauran yan kwanaki kadan sai ya mutu in ya mutu sai ya je ya shiga aljanna to kaga wannan hadisi ya ɗebe mu kowa kallabin takama ko rawanin takama babu don baka san inda an ka rubuta ka ba don kana malam ko kana wane ne kakkace a ai mallamai ko ka tuna ranar lahira akwai mutane uku da waɗanda Allah ya ce da su za a fara wuta hura wutar jahannama za a zo in an ka fara abin nan kamar kana zo wuta ta kama gaba ɗaya zai ka zuba mata ɗan ka nan zai ka kyauta ya asha ka jefa to ya asha nan nan za a fara jefa mutane na uku da mallami cikin su akwai malam cikin su akwai jarumi shahidi akwai alhaji mai kuɗi su ne za a fara kunna mauta kuma musulmi za a ba wai kafirai bane musulmi ne don ma lokacin da za a fara hura wutar da su yan wuta za su tambaya eh Allah zai tambaya tukuna ya tambaye ka kai mallami kai ce a ni ai rayuwa ta gaba ɗaya banda karatun qur'ani da aiki da shi da kaza kaza ba abin da ke yi Allah ce ƙarya kake yi kai dai kana rera karatun qur'ani don a ce ka iya shine ke iyaka abin da kai kenan lalle ka yi karatun qur'ani amma kawa mutane ne saboda a ce ka iya za a ce ka iya kuma an faɗa kana duniya an ce ma kai agwani ka yi kowa iya karatu ko ba faɗi haka ba Allah zai ce mai ƙarya haka ka faɗa ka yi ne don a ce ka iya kuma an faɗa abin nan da ka yi niyya an faɗa an biya ka sai a ce mala'ika a ɗauke shi a da shi wuta sannan a zo da alhaji mai kuɗi shi ku a tambaye shi ya kai na baka dukiya ya kaza kaza ni kai da ce oh, oh, oh ai Allah babu inda kace a ce sai da riba ba ni da wani abu illa wannan ce eh kai amma ƙarya kake yi kai ne da a ce kai kyauta gare ka kuma an faɗa a ce shi ma a ɗaukai a je a nasa shi wuta sannan a ci kirawo wanda yake ya mutu wurin jihadi kai ya aka yi na baka ƙarfi na baka zuciya na ga ce ai na yi wajen kare addinin ka can ne mutu Allah ce ƙarya kake kai dai ka tayi ne don a ce maka jari ne kuma an wada ce a ɗaukai a je wuta da shi to wayannan su uku su ake fara kaiwa wuta to saboda haka babban abu ga kowane mai rai wanda an musulmi ya yi tunanin yaya zai cika ya zai rabu da duniya kada ka dora ka kirji fala tu zakku an fi eh don ka dan rike wani wuri ka dora wai kana hiya sannu sannu kamar hawaye ne ya wai kai na kwarai kake mu ba mu san na kwarai ba Allah shi ya san na kwarai kai dai musulmi ne iyaka abin da ya bayyana gare mu kana sallah amma zuciyarka wannan tana wurin Allah shi ai rike da ita to kuma kai ka san tsakaninka da Allah kuma ka san zuciyarka da take to kai kokari ka gyara tun mutuwa bata zo ba Allah ya kiyaye mu to saboda haka wa'annan hadisi da wannan aya akwai ban tsoro ga dukkan wanda a cikin rayuwa don haka mu yi kokari mu tattali mu gyara maza da mata sannan Allah ya ce ma amman ladina shaqu fa amman ladina ashaqu fa bin nari lahum fiha zafirun wa jahiq Allah ya ce fa amman ladina shaqu amma waɗanda sun kazan shaqiye wanda an ka rubuta su fi ilmihi ta'ala cikin sanin Allah cewa ƴan wuta ne fa bin nari suna cikin wuta lahum fiha zafirun suna da wani ruri na wuta din wa shahiqun da ƙara wadda take ba ƙarfi wannan zafir sautin shahid shahiq kamar in jaki kuka ya kuka to in yazo zo ajewa irin yadda yake yin to shine abin nan shahiq wato kuka wanda yake mara kari bayan ya yi ƙara mai abin nan bayan ya ɗaga duk gari an ji to sannan kuma sai ya yi ɗan ƙarami wanda yake sauka da shi wanda ba mai ji sai wanda a kusa to haka dan wuta yake in yayi haniniya yayi haniniya yayi haniniya sai ya dawo kuma yana aje zuciya kamar yaro wanda an ka doka yana so ya ba kuka amma babu amfani don haka za a yi ta yi dare da rana ko babu iyakar shekaru Allah ya kiyaye mu خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد خالدين فيها سنة مدى ومن زماتك والنموتى ما دامت السماوات والأرض إذن دوما السماء كسر ai muddata da wamihi ma fi duniya kwatamcin da wama su a duniya illa ma sha rabbuk sai abinda ubangijin ka ya so na hitarsu ko min na ƙari ala muddati ha bisa ga gwargwadon tsawon zaman duniya bi ma lamun tahalahu abinda ba shi da iyaka zaman su wal ma'ana abinda an ma'ana khalidin fiha abada ma'ana wato suna madawman zama cikin tare abada ko kuma illa ma sha'a rabbuka sai abinda ubangijin ka ya so na hitar su bayan abin nan wajen shan kwatami yan wuta idan an gasa su cikin wuta sun kanarki to zuhun abin nan ruwan jikinsu zai ta tsiyaya to akwai wani kwararo wanda ruwan ka hita wani wani kwararo haka sai ya hita akwai wani babban rami can waje to sai ruwan ya zo ya taru can in sun kace suna son shan ruwa to sai a kewaya a hita da su a je can kowa a ɗebo mai gwargwadon tankin da zai shanye in ya sha ciki ne ya rude, hanji su daye ya yi gudawa da can sannan ya dawo cikin wuta kuma ya ci gaba da konuwa to sai wannan illa ma sha'ar buka haka wani malami ya fassara inna rabba fa'alun lima yuridu lalle ubangijin ka mai aikata abin da ya nuhi ne ba wanda isa ya hada shi wa amma na sa'idu wa amma allazina sa'idu fa lil jannati a fiha ma damat da kowalar da illa ma sha'a na ada da ghayra Ba wa mallazi na sa'idu ko su'idu amma waɗanda sun kai arziki ko waɗanda an ka arzita wa jannati su ko suna cikin aljanna khalidina fiha suna madawwaman zama cikin aljanna ma damati samawati wal ardu irin dawwama sama da ƙasa illa ma sha rabbu sai abinda ubangijin ka ya so wato abinda zai kara ko kuma abinda ubangijin ka ya so shine lokacin da za su hito cikin aljanna su je wata farfajiya mai girma saboda kallon Allah to sai wannan suna hitowa wajen aljanna inda za su ga Allah to wannan wurin ya aljanna daɗi eh a da an gaira majzul wannan baiwa ce wadda take ba abin yankewa ba ta dore ke na abada ba ta da iyaka wa ma kaddama min abin da ya gabata na tawili huwa allazi zahara shine abin da ya bayyana gare ni in ji malam suyudi huwa khalid min wannan shi ya hita daga babu wata wahala cikin sa wallahu a'lam ibradi Allah shi yasa abin da yake nuni da wannan illa فلا تكن min ma abada ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا bala ta غير منقوص شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يتي فلا في kar ka zamo cikin shakka min ma ya abu haula daga abinda da waɗannan suke bauta min al-asnami na gumaka haka zan cikin shakka an nu'azzabahum cewa mu za mu yi musu azaba kama azabna man qablahum kamar yadda muka azabtar da waɗanda sun yi gabanin su ba kyale su za mu yi ba wannan wa hadha tadliyatu lin nabi wannan kamar ban hankuri ne da lallashi ga shi manzon Allah ma ya abuduna illa kama ya abudu aba'un ba abun da su ba wasu bauta da suke yi sai suna yi ne kamar yadda uwayen suke bauta ma wayannan gumaka ai ka ibadatihim kamar bautar su min kaulu gabanin wannan wa qad azabnahum kuma mun rige mun azabtar da su kamar yadda muka karanto ga waɗannan kisoshi wa inna lam wafuhum nasibahum lalle za mu cika musu rabon su kamar waɗancan na azaba gaira mun kus ba abin tawayewa ba za mu ba su cikakken rabo na azaba kamar yadda muka ba waɗancan wala kada ta na musa kitaba wala Allah ya ce Wani kada ta na Musa ba hakika mun ba annabi Musa littahi na at-taura ba fihi sai aka yi saɓani ga at-taura bit tasdiq wa takzib wasu ha gaskanta wasu ha karyata kal qur'ani kamar da qur'ani yazo wasu ha karba wasu kaki walau la kalimatun sabaka min ba don kalimar da ta gabata daga ubangijinka ba bi ta'khir al-hisabi da jinkirtar da hisabi wal jaza'i da sakamako lil khalaiqi ga talikai ila yawmil qiyamati ranar qiyama la da an yanke hukunci tsakanin su fi duniya tun nan duniya fi maktalahu cikin abin da sun kai sabani gare shi wayannan lalle su masu karyatawa da qur'ani ladi shakkin minhu suna cikin shakka game da qur'ani shakkan nan kuma murib mai aukar da su cikin kokanto ay muqimun fi riba wanda suke afkar da su cikin shakka Na. na'am wa in kullan la yuwaffi Allahu rabbuka ma lahum innahu bima na qadir wa in kullan ko wa inna kullan eh akwai tasfifi ka ce in kullan kuma akwai ka ce wa inna kullan lalle kowanne ai kullul khalaiq dukkan talikai lamma ita wannan maɗin an zo da ita kamar za'idi ne ma'ana wato laiwa fiyan nan rabbuka amalam lalle ubangijin ka zai cika musu sakamakon ayyukansu innahu shi Allah khabir mai labari ne ma ya amalu duk abin da suke aikatawa alimun bi hi ka zawahire Allah yana da sane da baɗi al'amarin su kamar yadda ya san zahirin al'amarin su don la yakhfa Allah shay'un babu abin da ke boyuwa ga Allah na'am فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تدعوا نعم إنه بما تعملون بصير نعم Allah madaukin sarki yace fastaqim to ka daidaitu alal amali akan ya aiki bi amri rabbika da horon ubangijinka wa du'a ilai da kuma kira zuwa ga Allah ka tsayu akan sa kar ka daga kama umarta kamar yadda an ka umurce ka liyastaqim wato don al'amarin ka ya daidaita ya tsakin manta ba maka don shi ma wanda ya tuba tare da kai shi ma ya zan ya daidaita kamar yadda kai ma kan daidaita wala ta daga kar ku da haddi ai ta da hududallahi kar ku tsallake haddodin Allah inna shi Allah bima ta'maluna basir mai gani ne da duk abin da kuke aikatawa bai jaji kun zai saka ka muku da abin da kun ka aikata wala tarkan wala tarkan wala tarkanu ila alladhina zalabu kada ku karkata zuwa ga waɗannan da sun kayi zalunci bi mawaddatin da soyayya au mudahanatin ko mudahana aure da bi amalin ko ku karkata don yarda da ayyukansu duk kar ku yi wannan in kuka yi hata masa kuma naru wuta za ta shahe ku duk mutumin da aka shi mabannaci to kakka yarda ka kulla hulɗa da shi domin abokin barawo barawo to in kuka yi haka wuta za ta shahe ku wa malakum min dunillahi min awliya ba ku da waɗansu waliyai kuma bayan Allah ya bazu na ku min wanda za su tsare ku daga azabar Allah sun malatun saruna sannan ko ba za a taimake ku ba ai tun una ba za a hana ku min azabi daga azabar Allah ba wa aqimi salata aqimi salata tarafain layli wa zulfan min al-layl inna al-hasanati yudhhibna sayyi'at zalika zikirin zakirin to sura ta gangaro zuwa karewa saboda haka an dawo da umarni na tauhidi da kuma aiki domin tauhidi in ya samu to ba abin da biye da shi sai aiki innal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr illa ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr eh innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula dan haka da zarar an samu kyakkyawan aqida to ba abin da zai rage kuma sai aiki to tunda an gama magana aqida wa aqimis salata ka tsayar da sallah tarafayin nahar wato gewanni biyu na rana algadat wal ashi shine da sahi da marici asubh wa zuhr wal asr shine sallah asuba da azhar da al'asr sallah asuba da safe azhar da al'asr da yamma wa zulafan min al-layl sannan da wani yankin dare jam'u zulfatin ai qa'ifatun wani yanki min al-layl na dare al-maghrib wal isha shine magriba da isha innal hasanat lalle ayyukan kwarai sune as-salawatul khams salloli guda biyar dinnan yuzhibna sayyi'at suna kankare zunubai ai zunubu sagair suna kananan zunubai nazalat aya ta sauka fi man qabbala ajnabiya ga wani wanda ya sumbanci wata mata wadda ba matar shi ba fa akbara wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya bashi labarin wannan fa qala ali hadha yace to ni dai adda wannan koko da sauran mutane fa qala sai annabi ya ce a li jami'i ummati kullihim na dukkan al'umma ta baki ɗaya kowa da kowa rawu shekhani buhari da muslim suka rawaito don haka ana so in mutum ya aikata wani abu na kuskure to in lokacin sallah ne ya maza maza ya yi azza ya tahi ya sallah ya yi alwala ya sallah in kuma ba lokacin sallah wani lokaci ba ne to in lokacin da ya halatta ya sallah ne to ya yi alwala ya je ya yi sallah in ya yi sallah ya ce gibari Allah zai gafarta masa wannan laifi da ya aikata amma da sharaɗi ya zama ƙaramin zunubi in ko babba ne in ya yi sallah ya gama ya tuba eh sai Allah ya yahe masa zalika wannan abin da an ka ambata duka zikira wa'azi ne lil zakirina ga masu karɓar wa'azi ai izatul lil mutta'izina wato wa'azi ne ga masu karɓar wa'azi واصبر واصبر فإن الله لا يضيء أجر المرسلين واصبر الله يتي مع النبي كي هنقولي يا محمد ألا أذاك أو لك أكن شوتر ومتعنين كرزك كيما أو على الصلاة ko kuma ka أكن صلى دم باب ما إيه mai iya kiyaye ta sai masu كما eh الله yadda Allah fa inna allaha la yudiyu ajal muslimin domin Allah baya tozartar da ladan masu kyautata aiki bi sabri a ta'ati dan ya akan bin Allah falaula falaula kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi bil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wa tabara وكانوا مجرمين فلولا كان دم بي زمو من القرون daga cikin al'ummomi waɗanda sun ka shuɗe min kablikun gabanin ku don me ba za a samu wato sauran mazajen jiya ba waɗanda suke ma'abuta alheri ai ashabu dini wa fanni ma'abuta addini da falala yanhauna anil fasadi wanda ke yin tsaye su hana barna fil ardi cikin ƙasa almuradu bihi annab abin nihi da shi korewa ai ma kana bihin zalika ai irin waɗannan ba su kasance cikin su ba illa qalilan sai yan kaɗan min man anjayna cikin waɗanda muka tseras minhum daga cikin su nuhu wato na su sun yi hani fa na jau suka tsira wa min wa dalil bayan wata ba allazina zalamu su ko waɗanda a zalumai sai suka bi ma uturibu abinda an ka jiyar da su daɗi an ka ni'imta su yi cikin sa sun ka kama jin daɗin su har harakata ta wa kanu mujrimina sun kaza miyagun mutane masu mugun laifi wato kullun eh, al'amari in ya zo na halaka za a ga waɗanda za su yi jagorancin halakar nan cikin gari su ne waɗanda Allah ya wa ni'ima su suka yi kowa kusa da cewa domin eh, a cikin rayuwa in akwai hankali babu wanda ya cancanta yawa Allah godiya irin mai wadata hmm. ko da dai ka diba cikin gari ga kan mutum cikin gidanku ga ka Allah ya yi ka mutum ba kai kaɗai mahaifinka da ɗan uwanka Allah ya wato Allah ya ba mahaifinka ba amma Allah ya ware ka cikin su ya baka gida ba irin nasu ba ya baka mata ba irin nasu ba ya baka wadata ba irin tasu ba amma kuma duk da haka sai a samu cikin su waɗannan talakawan wani kai wani su ya yi ka kokarin addini wanda ya kamata ka yi kowa domin Allah ya nuna maka falalarsa to amma duk da haka sai ga dan ya ci nasara ya janye wannan mai wadatar nan talakawa nan suke kokarin zuwa masallaci to Allah ya kiyaye eh shi yasa Allah ya ce wai za a rana annu lika qaryatun amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa alai hal alqawl fa damarna hata damira duk sanda Allah zai kawo halaka ga kasa to sai Allah ya umarci waɗanda suke masu jin daɗi don su addini su kiya sai su kai su kama fasikanci shikenan sai musiba ta zo eh duk ƙasa za ka tarar da haka shi yasa Allah ya ba mutanen Sudan wata falala wato in ka je Sudan talakawa marasa aikin ya suke sabon Allah don hata yanzu gwagwarmayar da aka yi ta addini din nan ta kokarin tabbatar da daular musulunci wato waɗanda ake ta jidali da su ne talakawa waɗanda ba kowa ba amma sai ka tarar da minista minista yana minista da sare bayan ya dawo da masallaci ya ta ya ɗauko mata ta ruwa da ka ya kawo ya aje mata ya je kasuwa ya wuce wani ya taho da kai da shi ake taruwa a shirya abincin da za a karya da sahi sannan ya yi ofis sudan amma waɗanda ake ta kokuwa da su su bi hanyar Allah su ne waɗanda ba su da komi wanda sai ya ta ya yi ƙodigo ya samu kuɗi sai ta ya sai waiwai ya ɗora sha su ake jirani da su amma manyan duk sun gane ni to da Najeriya ne mun ka samu irin na Sudan da yanzu tuni an na gama daular musulunci babu wasa mu ko nan Najeriya marasa wanda nan kwarai masu tsahin keke su ke son addini su ko wadancan suna can suna sharholiya sun samu kuɗi eh aka si eh, wallahi yuqallibu al-laila wan nahar eh su abin ya juya eh aka san nasu tawo mu ci gaba wa ma kana rabbuka aliyuhu yakra qulil zulmu wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura ubangijin ka bai zan yana halakar da kowane gari bi zulmin saboda da zalunci min huna shi bai zan wato ya zalunce su ya halakar da su wa halu muslihun alhali mutanen garin suna masu imani suna masu gyara aiki a'a Allah ba yin haka ha kawai Allah ya ce wa mutane azaba a'a ba haka Allah yake ba wa ma rabbuka bi zalamin lil abi inda duk ga Allah ya jefa musiba to in ka bincika zaka tarar da mutanen garin na ba na kwarai bane kamar yanzu Bosnia wannan bosniya da muke kuka din nan da hawaye hawaye na tsiyaya to lokacin kamin bosniya ta dawo ta ce tana son musulunci mace musulma a bosniya karuwar najeriya ta hita mutunci mai kuɗi a bosniya in ka ga irin sharholiya wadda yake shiryawa gashi allah ya bashi kuɗi ya gina gida wani gida hawa 60 mata ta guda 'ya'ya ne uku saboda haka sai ya tahi ya kwaso abin nan karuwai daga turai a zonan gida na a tashar holiya a tashar holiya mutum guda sai ya zo ya kame hotel da matan da ake da akwai hotel din na haya da giyar da a hotel din da duk wani sharholiya da ake sai ya kame ya biya kuɗi wata guda duk mai so ya zo ya shiga kyauta da haka sai Allah ya jarrabe su to kuma da yake Allah madaukin sarki mai iko ne da ya jarrabe su sai ya jarrabe su da musulunci da sun ka dawo musulunci sai Allah ya turo makiya Allah ya yi su ta ba su wahala don a wanke wannan dattin da sun kai shekaru suna ciki eh kamar sudan sudan idan mutum ya taho ya saye giya ya zo ya talar da giya duk ya saye ta hotel ya ce kowa ya zo ya sha to sai a shi hida mai wata babbar darduma ya zaune ko wata hore ce ta kabbala Allahu laka eh addu'a za a yi mai dan giya ya sai giya eh kuma ana yi ana masha Allah masha Allah musulmi yanzu ga ana ana cikin wahala sai an yi kamar za a dore sai a dawo sai sun sha wuya Allah ba zai bari daular nan ta faɗi ba daular musulunci ce ba ta faɗuwa sai dai sai an ci wuya kowa sai ya ɗanɗana to haka Allah yake bari ku gani da ta mu ta juyo gare mu eh Allah ya kawo mana ita koda da rairan hanci eh <laughs> to mu ci gaba wa law sha'a rabbuka la yaran nasa ummatan wahida wa la yazaluna muqtarina illa man rahima rabbu wa lidhalika khalaqahum wa tamma kalimatu rabbika la an la an jahannama min al-jinnati an nasi ajma'in to wannan aya so da yawa masu wa'azi sukan fassara ta da kuskure eh da kuskure ana fassara ta amma ana kuskure musamman in ka ce musulmi su haɗa kai sai ka ji wani kawai ya yi tsalle ya ce ai bai yiwuwa don Allah ya ce haka ake ba haka ake ba Allah ya ce walau sha rabbuka da Ubangijin ka ya so laja alal nasa nasa an ka ce ba cewa aka yi laja alal musulmi na ko laja alal mumini na ba a laja alal nasa kun gane ku? shin kahirai nasu ne ko ko dawabu ne to tsakanin musulmi da kahirai ba a zama lahiya har abada da Allah ya so da ya sanya mutane gaba ɗaya ummatan wahida su zama al'umma guda a haladinin wahidin duk ya zan babu arne ba kirista ba ba yahude ba ɗan goyi ba dodo ba kowa duk kowa ya zan kamar liman daga masallaci sai makaranta sai gona duk kowa zai zan haka da haka Allah ya ce wala ya zaluna ba za su gushe ba mukhtalifina suna sabani fi dini ga addini da an amana ba'du wa kafar ba sai su imani sai su kafirta illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijin kai jira yayi rama gare shi arada lahum alkhaira wadanda Allah ya mihi alheri gare su fala yaktalifuna bi ba za su sabani ba ga addini sai shiga addini guda don musulmi wani zalika khalaqahum don haka Allah ya halicce su ai ahlal ikhtilafi lahu wa masu saɓani suna can suna saɓani masu rahama kuma Allah ya sudu rahamarsa wa tammat kalimatu rabbika kalmar ka ta riga ta cika sai an yi haka menene ita la'amla anna jahannama Allah ya ce wallahi sai na cika jahannama min aljannati daga aljannu wa nasi da mutane ajma'in baki daya an gane ko saboda haka wannan sabani da ake magana saɓani ne tsakanin musulunci da kahirci ko tsakanin musulmi da kafirai wannan bai karewa don kai dai ba ka yarda a ce da mai cewa qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da wanda ka cewa yesu dan Allah ne babu yadda za a yi aƙida su ta zanguda fahimta su ta zanguda duk kowanne zai yana ganin kowa da kowa daidai ko yana yiwa to wannan shi'a, manufa da wannan aya amma da musulmi da musulmi in suna son su ci nasara wajibi ne su haɗa kai komi bambance bambancen da ke tsakanin su dole ne su yi kusa da juna domin in ba haka ba wa'yancan ɓangaren za su danne su Allah ya sa gane wa kullan wa kullan na qasu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bi hadhihi al wa maw'idatun wa kullan wato kowane abu kulla ma ya taji ilai duk abin da ake da bukata ta zuwa gare su bukata zuwa gare shi na kusu alaikum muna bayyana maka ne an ba'in rusul na labaran manzanni ma sabbitu bihi fu'adaka abin da zamu natsar da zuciyarka mu tabbatar da ita bihi da shi wa ja'aka alhaq kuma gaskiya ta zo maka bi hadhihi al-anba cikin wa'annan labarai aw al ko cikin wa'annan ayoyi wa mau'izatun sannan wa'azi ya zo maka wa zikira da kuma tunatarwa lil mu'minina ga mu'minai khussu an keɓance mu'minai da zikiri an ka su li'an lintifa'ihim biha domin su ka amfani da ita wal iman bil iman ga imani bi khilafil kufari amma banda kahirai su kahirai ko an wadi ba su ganewa balle su yi imani وقل lillazina la yu'minun ka ce ga waɗanda ba su yi imani ba i'malu ku yi aiki ala makanatikum akan halin da kuke kai inna amiluna mu ma muna aiki ala halatina bisa ga namu hali wannan tahdidul lam tsoratarwa ne gare su wantaziru akibata amrikum kuma ku jira ƙarshen al'amarin ku ku gani inna muntazirun mu ma muna nan muna jiran zalika wannan walillahi wa وكله بعضه حقا عليه وما فرج إنما تعملون ولله غيب السماوات والأرض غيب سمي da gaibin ƙasa lillahi du na Allah ne ilmu ma gaba fihi ma sani abin da ya faku a cikin samaniya da kuma ƙasa wa ilaihi yurja'u al-amru kullu kuma zuwa ga Allah ne ake mayar da al'amari dukansa fa yantaqimu mimman asa Allah shi azaba ta ramuwa ga duk wanda ya saba masa wabudu ka bauta mai wahdahu shi kadai wa tawakkal alaihi ka dogara gare shi fiqdihi ka amince da Allah fa innahu kafi ka domin shi Allah yana isan maka wa ma rabbuka bi ubangijin ka bai zama rabkana ba amma ya amalu daga abin da suke aikatawa wa inna ma yu'akhiru li waqtin sai dai na jinkirta musu zuwa ga lokacin su wannan sura ta kare sai kuma suratu yusuf wadda yake ita ma makiya ce tana magana akan aƙida tana magana akan tawakkali ga Allah wato wata rana sahaba annabi ana karanta musu wato ƙur'ani sai suka ce da dai an kawo musu wani abu wanda yake na waka ko wani abu dai wanda zai wasa musu kwakwalwa su huta saboda ƙur'ani wa'azi ɗaya ake ta yi to sai Allah ya saukar da wannan sura gaba ɗayanta suratu yusuf don haka in kana karanta suratu yusuf sai ka ji wato kaman kana cikin wani fadama ne na aljanna ba ka jin ma kamar kana abin nan wato kamar wata kasuwa ce ta aljanna ka kalli abin da kake so ka ji abin da kake so haka suratu yusuf take wato kamar wani abu ne irin mutane suna cikin zaman makoki to sai kuma a kawo musu wani abu wanda zai ba su dariya har su manci an yi mutuwa na inda suke zaune to haka suratu yusuf take eh Ah, saboda haka suratu yusuf makkiya ita makka ta sauka sannan tana da ayoyi ɗari da goma sha ɗaya na suratu yusuf alaihi salamu makkiyatun wa amiyatun wa inni ashrata aya bismillahir rahmanir rahim na'am alif lam ra tilka bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai alif lam ra Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine mahi sani da abin nuhinsa da wannan alif da lam da tilka hadhihi al waɗannan ayoyi waɗanda annabi ke karantawa ayatul kitabi ayoyin littafi ne na alqur'ani al-mubin wanda ke mai bayani al-muzhir lil haqqi min al wanda ke bayyanar da gaskiya daga ƙarya ko ta daban mai bin gaskiya ya bi don ya san gaskiya ce mai bin ƙarya ya bi don ƙarya yake so inna anzalnahu inna anzalnahu qur'anan inna mu mun saukar da shi qur'anan qur'ani ne abin karantawa da harshen larabci bi lugatil arab da lugar larabawa la'allakum ko cewa ku ya ku mutanen makka ko kuma sauran mutanen duniya a yanzu ta na ko za ku hankalta ay tamhamuna ma'ani don ku fahimci ma'anonin kur'ani ku yi aiki da su Na nahnu naqussu alayk nahnu naqussu alayka farqa bima awhayna nahnu naqus mu muna bayyana a sanar kasas mahi kyawun labarai alaika gare ka ya muhammad bima auhayna ilayka da abinda mun kai wahayi ne zuwa gare ka na hadal qur'ani wannan alqur'ani wa in kunta ko da yake kai ka kasance min qabli gabanin Allah ya sauka ma da wannan qur'ani la minar algajibina kana cikin marabkana daga sanin wata doka ko wani qur'ani ko wata shari'a kamin Allah ya saukar da qur'ani annabi bai san komi ba saboda haka waɗanda ke cewa annabi ya koya a wurin wasu ƙarya suka yi Allah ya tabbatar da kamin Allah ya sauka ma annabi Qur'ani nan bai san wani abu ba eh قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد كوكبا tankur ambata ko ka tuna in kala yusufu yayin da yusuf yake cewa li abihi ga babansa yaqub ya abati ya kai babana inni ra'aytu ahada ashara kaukaban ni na ga tamraro goma sha daya wa shamsa sannan tare da rana wal kamara kuma da wata ra'aytu hum li sajidi na gan su suna masu sujada gare ni sun wadi su yi na sujada wato wannan mawalkin da annabi yusuf ya yi kenan to sai uba ne ya san fassara amma bai gaya masa ba amma sai ya gargaɗe shi da ya kama bakinsa daga ci gaba da bada labarin wannan mawarki don shi ya san sai ya kunu lahu amrun azim da sannu wani al'amari zai kasance gare shi mai girma don haka ya ce masa ƙala ala sai ya ce ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗana Na ta ƙasa su ka kada ka bayyana wannan mahalki naka ala cika ga yan uwanka in ka bayyana musu su ma za su iya sanin ma'anarsa kamar yadda ni sani fa ka laka kaidan su shirya maka makirci ya hatalu za su yi dubara fi halaki ga halakar da kai hasadan saboda hasada li ilmihim bi ha, saboda sun san tawilinta na annahu mulka wakilciya su ne tamrarin wa shamsu ummuk rana kuma uwarka wal kamar abuk watan kuma babanka ne wato Allah zai ɗaukaka ka kan mu da mi da 'ya'yan da sauran 'yan uwanka duka to in sun ka san wannan to zaka san zaka ci wuya eh inna shaytan dan shi shaytan aduwwu mubin maki ne mai bayyana na kiyayya lil insani ga mutum ai zahirul adawati mai bayyana na kiyayya ne ga mutum وكذلك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من ساعير الأحاديث ويتم نعمته عليك zalika kamar yadda ka gani dinnan cikin mawalki ya tabi ka haka ubangijin ka zai zabe ka ya tabi ka rabbuka ubangijin ka zai zabe ka wa yu'allimuka min ta'wil ahadith kuma ya karantar da kai fassarar mawalkai wa yutimmu ni'matahu alai kuma ya cika ni'imar sa gare ka bin nubuwati zai mai da kai annabi wa ala ali yaqub haka nan kuma da sauran iyan yaqub alayhi salam kama a can maha kamar yadda ya cika wannan ni'ima bin nubuwata da annabci ala abuwai kan uwayenka biyu nan kablu gabanin haka ibrahim wa ishaq da ibrahimu da kuma kakanka ishaq inna rabbaka alim lalle ka masani ne ga talikansa hakim kuma gwani ne fi sun iya cikin ayyukan bin da su don haka ka ɓoye mawarkin ka ji fasararta amma kar ka faɗa ma 'yan uwanka na ƙarƙa na به آيات للسائلين لقد ayoyi sun kasance آيوي سن كسن game da sha'anin al'amarin Yusuf wa ikhwati da yan uwansa wa ma ada ashar su goma sha ɗaya misali na ayoyi ne ga masu tambaya an khabarihim game da labarin su yaya labarin su yake yanzu ba da yusuf amina minna mata in yayin da su sashen yan uwa annabi yusuf suke cewa ga sashen su wato sun zauna suna hira saboda Allah ya sanya ma annabi yaquba son annabi yusuf ya zan koyo shi bai rabuwa da shi saboda ya hito suna tare to sai suka zamna suna shawara suka ce na yusuf wallahi yusufu wa abuhu dan uwa ne shakikin sabun yamin habbu ila ila abina sun yi zama abin kamna ga ubanmu min na bisa gare mu ubanmu ya hison su da mu wana na uzba mu kuma ga mu jama'a da yawa su su biyu goma inna abana kun ga ubanmu labi balali yana cikin kuskure wato yana cikin bata ta kuskure mubin kuma bayyananne eh, wato wannan ya nuna kenan in mutum na da 'ya'ya to ya yi iya kokari ne ya ga yayi adalci tsakanin 'ya'yansa kun ga nan magana su ta nuna ga hili saboda hasada da annabi yusuf ta kai wajen har sun gaya ma ubansu maganar da ba ta kwarai ba kun gane ko <laughs> eh sun ce ubanmu batacce ne eh ya kure sun ga ce ubanmu ya yana cikin kure saboda ya bibita ga ya dai duk ne muke kuma in yawa ne mun hisu yawa mu goma amma duk gaba ɗaya taron mu bamu kai zaman yusuf da bunyaminu ga zuciyarsa ba wannan ga ganin su kuskure ne eh suka ce to ni za mu yi yanzu abin da za mu yi mu yi kokari mu kawo da yusuf daga gani ne dan in ya za ya bar gani yusuf tun da ɗiya ne muke sai ya dawo gare mu yanzu ka ce sai suka ce to abin da za mu yi uktulu yusuf ku zo mu taru a kashe yusufa a wuɗin uhu ko ko mu kaɗa shi ardan can wata ƙasa mai nisa da ardin ba'ida ya khulu lakum wajhu abikum sai huska ubanku ta ta gare ku ya zan babu kowa sai ku bi an yi kubila alaikum ya huskanto ku wala yal tafitu li gairikum ba zai waya wajen wani ku ba tunda yusuf ne da yake kallo ya baku to bai nan saboda haka sai ya zan ku dai adda gida in kun ka aikata wannan wata kunu min ba'di qawman salihin sai ku dawo ku zama mutanen kirki bayan kun kashe yusuf ba da katil yusuf bayan kashe yusuf a wadari koyar da shi da an ta tubu ku tuba don sun sun yarda cewa kashe mutum ko halakar da shi laihi ne to amma su yarda su yi laihin in sun kai laihin su dawo su tuba ga Allah su ci gaba da hulɗa da ubansu yadda uban nasu ba zai keɓanta da wani ya basu ba na'am قال قائل منكم لا تذكروا يوسفا وألقوه في غيابات الجب ليستكره بعض السيارة إن كنتم qala qa'ilun minhum sai wani mai shawara mai bada shawara daga cikin su yace huwa yahuza shine yahuza la taqtulu yusuf a'a kar ku kashe yusuf ba kashe shi za a yi ba abinda za a yi wa alqu ku dai ba shi figa ya ta jibbi cikin zurhin wata rijiya wato cikin rijiya mai duhu ai muslimul bi'ir shine duhun rijiya yalta kirhu ba'du sayyarata sai a samu wasu fatake su zo su kada guga su ga yana ciki su daukai su mai da shi bawa su cince su ta shi wani gari kun ga an huta in kun kuntum fa'ilina in kun zama masu aikata abin da kun kai nihi na raba Yusuf da ubansa to ku gamsu da wannan shikenan an rige an zauna kan wannan shawara yanzu an yanke shawara ba kashe shi za a yi ba amma a daukai a je a yi sanadiyyar inda za a raba shi da kafasu kalu sai sun ka dawo wajen uba وإنا sai suka ce ya abana ya kai babanmu malaka wai wanda ya same ka lata amanna baka yarda da mu ba baka amince mana ba ala yusufa akan yusuf wa inna lahu lanasihun alhali gashi ko mu masu tsayuwa ne da yamai na to nasiha la muna bi misali kullum muna tsayuwa ga taimako ne da maza al'amari ne amma duk da haka baka yarda da mu ba game da shi ko yaushe in mun ce mu tai da shi wani sai ka ce baka bari me yasa haka to za a yi na arsihu ma'ana ya wa ya wa inna sai ya ce musu ai ba haka ne? me kun ka taba yi ne ma gare ni ban yi muku ba game da shi sun ka ce to in haka ne Arsir huma ma'ana gadar. ka aika shi tare da mu gobe ila sahara za mu tafi daji narta mu je mu yi kiwo wani alhaku mu yi wasa tare da shi ko yarta wayan af ya je ya yi kiwo tare da mu ya yi wasa tare da mu wa inna lahu lahafizuna lalle mu game da shi masu tsaro muke masu tsare shi muke in Allah ya ba za mu bari komai ya taba shi ba qala qala inni la yuziluni an tadhabu bi wa akhafu an yaqrahu dhibu wa antum anhu qala sai annabi yakubu yace inni la yuhzunni lalle ni yana bata mini rai an ta zabu bihi wato tahiyar ku da shi tana bata mini rai don ba ni so in rabu da shi kuma bayan haka wa akhafu an yakula hubbin ina jin tsoron kirkeci ya canye min shi a can daji wannan azzibu mai alif da lam almuradu bihi aljins wato yana aljinsiya ce wato jinsin kirkeci kai ya canye shi wa kana arduhum ta zan kasiratu bi'abi tana da yawan kirketai wa antum anhu ghafiluna ku kuna can kun shagaltu daga barin sa kun te kun kama al'amuran ku mutashe mashguluna kun shagaltu da wasu abubuwa kirkeci yazo ya kame ni shi gashi yana dan karami baya da hankali qalu qalu la yakhluqu wa la Alu sai sun ka ce mai lain kala hudda lalle idan kirkeci ya canye shi wa da urba mu kuma ga mu taro ga mu jama'a da yawa inna idan to in haka ta faru gare mu lalle mu la na mun zan masu hasara ajiduna mun zan gajiyayyu ragaye ya za a yi mu goma sha ɗaya a ce duk gaba ɗaya mu mutai mu zan taron banza ce ce ce tanye mana dan uwa ba za mu yi haka ba shi ke nan haram ma da haruri wa alamu an yajadu wa bi ghayabatil jinn wa awaiha ilayhi la tunabbi annahum bi wannan ma za a abu hi, yayin da sun ka tahi da shi wa azma sun kai niyya sun ka yanke shawara an yaji aluhu su ya shi su kada shi fi gaya batil jubbi ko fi gaya batil jubbi bil jam'i wal ibrad ko kace gaya bati ko kace gaya bati wato su kada shi cikin duhun rijiya ai alu zalika sai suka aikata wannan naza'u kamisa sai suka cire riga ta yi ba da darbi bayan sun mamare shi wa ihanati sun walakanta shi wa iradati kalli har ma sun yi niyyar su kashe shi ba da lo sai suka mika shi cikin rijiya falan ma sala ila nafsi bi'ir yayin da ya kai rabin rijiya alqaw sai suka saki sun rika sun tamra shi da igiya suna zurawa da ya rage suka ce kai bari mu saki sai sun kasa kai ya mutu dan ya mutu dan shi mutu fasa kada sai ya fara min mai cikin ruwa sun ma'awa sannan ya laɓe ila sakaratin wato zuwa ga wani duki da a cikin rijiya sai koma gehe da sai suka kira shi ya yusuf fa ajabahu sai ya amsa musu ya zunnu rahmatahu yana zaton tausaya mai za su yi fa aradu radkahu sai suka yi niyya su kada mai duki ya mashe mai kai fa mana'ahu yahuda sai yahuda ce ka koyi haka sun ka kyale shi dan nan sai suka tattara sun ka tayi to bayan sun yi wannan sai suka je suka ɗauki riga sai suka kama beraye suka yayyanka sai suka cicciyaye jini a jikin riga Shi kenan to bayan ya fada cikin rijiyar nan Allah ya ce wa auhaina ilai sai muka yi wahayi gare shi bijibi yana cikin rijiya wahayu hakikatin wannan wahayi ne na gaskiya wanda gusa ba ta sana a lokaci yana da shekara goma sha bakwai Audu na ko bai kai ba ta da ƙarfi don Allah ya natsan mai da zuciya ta ya kwantar mai da hankalinsa muka ce abinda sun kai ma kakka damu latunabbi annahum bi amrihim hadha lalle sai ka ba su labari da wannan al'amarin nasu ba da bayan wannan rana ta yau wahum la yashuruna su ba su sani ba bika bai su san kaina ba sai ka yi musu bayanin wannan alhali lokacin da kake bayani ba su sani ba ba su san kai ne ba eh وجاءوا أباهم إذا أن waja'u ja'u abahu sai suka zo ma su isha'an da marece waqatal masa'i lokacin marece ya kuna suna ta kuka sun yi jina jina ga hawaye ga majina ga yawu sun ya fice sun yi wai kura ta cin dan su qalu qalu ya awala inna zahamna nasabu wa tarakana yusufa inda mata'ina fa kana wa wa sai suka ce ya abana ya babanmu inna zahabna lalle mu mun ta nasta nasabiku muna tseren harbi Wata tarakna yusufa sai muka bar yusufa inda mata ina nan kaya yake mu mun ka bar nan wato inda mun ka ɗebe tuwa in mun ka aje fa akala hudu ibu sai kirkeci ya zo ya canye shi ko da yake wa ma anta bi mu'minin lana kai baka zan mai gaskanta mu ba walau kunna ne ko da gaskiya mun ka faɗa maka ba ka yarda balle ko ba haka ba <laughs> wato mara gaskiya ko a ruwa gumi yake wato ko da gaskiya mun ka faɗa maka ba yarda za ka yi ba balle balle ba gaskiya ba ce <laughs> eh walau kuna ne innaka eh وجاءوا على قميصه بدم كذب نعم قال بل سولت لكم وانفسكم أمرا نعم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصي sai suka zo mai riga ta wato sun ka zo da riga ta sun ka zo mata bidamin kazib da jinin ƙarya sun ka zuba jini na beraye akan rigar ai zi kazib jini ma abucin ƙarya da an zaba hu inda suka yanke sakalatan dan dan tunkiya walaqafu sun ka kwaɗe shi bi da hada abin nan wa zahidu sai suka mance an shakihi bai su ya ga digar wa qalu suka ce inna wannan jini da mu jini yusuf to shi annabi yaqubu sai ce ka amma kirkecin nan da hankali yake <laughs> eh kirkecin nan yana da hankali ya kame yusuf ya cinye naman yusuf amma bai yaga rigar yusuf ba lalle kirkecin nan yana da hankali <laughs> Ƙala eh, Yakubu Yakubu ya ce lamara ahu yayin da ya gaji ga sahiha lahiyayya wa alima kadhibihim ya gane karya su kai bal sawwalan lakum kun amran ku dai rayukan ku sun kawace muku wani al'amari kun ka aikata ba altumu kun ka aikata shi bihi da annabi Yusuf sai dai al'amari na fa sabrun al'amari na shine hankuri mai kyawu la a babu wani razani ko raki fihi cikinsa. wallahu musta'anu Allah shine abin neman taimakon sa almadalubu minhu la'auna wanda ake neman taimako gare shi alama ta sibuna akan abin da kuke sifaitawa wannan labari da kuke bani ai tazkuru ne amri yusuf wannan abin da kuke labarta min na al'amari yusuf babu abin da zan ce illa na mai da al'amari na ga Allah na'am wa da'a sayyadu nan ne nan ne eh, ah, eh Allah ya kai muna rai a jibi ban da gobe jibi ne ko alhamis ranar alhamis in allah kai mana za a fara salatu tahajjud a nan masallaci kamar da aka saba kowace shekara bayan shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام wa rahmatullahi wa barakatuhu ci mu da fassara alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma watan ramadan a wannan masallaci babban masallacin juma'a na garin fatoskun na kofa gidan mai martaba a sarkin fika yau muna sha takwas ga watan ramadan wanda hijira 1419 wanda ya daidai da ah, hudu ga watan biyar ko biyar ga watan daya miladi 1999 a ah, wato muna cikin suratu yusuf wanda take bayani akan tarihi da kuma isar gaskiya da kuma rike amana نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء سيارة فأرسلوا والدهم بعد ليلة قال يا بشري هذا to bayan annabi yaqub alaihi salam ya yi waɗannan kalmomi masu daɗi wallahu wa ala ma tasifun ya haƙura cewa dai ɗansa ya rabu da shi annabi yusuf yana nan cikin rijiya kamar yadda muka gabatar da karatunmu na jiya waje asayaratu sai fatake sun kazo musafiri na min madin ila masu suna tahiya sun hito daga madiyan garin annabi shu'aibu alaihi salam zuwa garin masar fa nazaru qariban min jibbi yusuf sai suka sauka kusa da rijiyar da aka kada annabi yusuf fa arsalu waridahu sai suka aika wanda yake nemo musu ruwa allazi yaridul ma'a wanda ke gangara wurin ruwa liyastasqi minhu dai ya ɗebo wannan ruwa a sha fa da ladal da ya zo ga bakin rijiya sai ya mika guga ta yi iri cikin rijiya Ba ta allaka ga yusuf sai yusuf ya riƙe wannan guga fa da sai ya hito da shi mara ahu yayin da ya gan shi gashi yaro kyakkyawa ƙala sai ya ce ya bushiraya ya albishir ina wato ya farin ciki na wato ma'ana ya ke albishir ɗina wannan lokacin ki ne ki halartu ki zo haza gulamun wannan yaro ne wato gashi na same shi yaro to lokacin da yake wannan magana ashe suna nan lade, suna nan lade. can sun koma gehe suna jiran su je. fa alima bihi ikhwatuhu sai yan uwa ne sun ka ji an hito da shi suka ji murya ce sai sun ka fa tauhu sai suka zo fa da da'a wato sai suka koyi al'amarinsa ai akafau amuraku sun ka koyi al'amarin annabi yusuf ja'ili suka sanya shi bida'a ya zama kayan sayarwa da an kalu sun ka ce haza abduna wannan bawan mu ne a baka wanda ya gudu Wasakata yusuf shi ko yusuf sai ya yi shiru don ganin abin da ya faru tsakanin shi da su khaufa mai an yaka turuhu don tsoron kada su kashe shi sai ya kyale bai ce a ni ba bawa nake ba wallahu a'lam bima ya'malun Allah shine mahi sani da abin da suke aikatawa na'am wa bi samanin bakhasin da ma'aduda wa Na wannan wurin a alamu ne ko alimu yawa na'am wallahu bi alimun bima ya'malun wato Allah shi ne masani da abin da suke aikatawa to shi ke nan shikenan washarahu sai suka sai da shi su yan uwan sai suka sai da shi ai ba ba'uhu minhu sai suka sai da mu wa'annan masu ɗiban ruwa shi annabi Yusuf bi samanin baksin da kuɗi na kasasu tauyayin yan kuɗi a yana ƙi su da rahima ma'aduda yan dirhamai yan kaɗan yan ƙidanyayyu na au itinai na ishirin ko dirhami ashirin ko dirhami ashirin da biyu wa kanu su yan uwa ne sun zama na zahiri na suna cikin masu gudu fihi game da shi wato ba su kamar suna so su da shi don haka sun ba suke nema da shi don haka suka sai da shi na kashe sun ka da kuɗin fa ja'a bihi sayyaratu sai waɗannan fataki sun ka zo da annabi yusufa ila misr a masar fa a allazi tarahu wanda ya sawo shi sai ya sayar da shi bi na dinara ya sayar da shi dinari ashirin, kun ga ya ci riba mai yawa Shi kenan, wato sun nan su sun rabu da shi to mu ci gaba وقال وقال الذي ايه مجيء وقال الذي خريف من مصر لامرأته يا حرمي مثويه أفيد أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله wato bayan shi wannan wanda ya sai shi wanda ya sayar da shi ya sayar da shi dinari ashirin da takalmi wato takin takalmi biyu da kuma tuwahi riba da ya ci riba kwarai wa qala allazi tarahu to shi wanda ya saye shi min misr nan masar wa huwa kidfir al-aziz shine kidfir sarkin masar wanda yake babban sarki sai ya ce limra'ati ga matarsa zaliha wanda ake ce mazaliha ita ce hausa aka ce mazali yi masuwa ki girmama wurin zama na ai makamahu inda na ki kyautata zaman shi nan inda muke a sa'an yamfa'ana ko yana yiwuwa nan gaba shi unhane mu aw natakhizahu waladan ko kuma mu rike shi da wa kana hasuran shi wannan sarkin masar ya zan hasur ne wato abin nan bai da lahiya wato bai haihuwa waka zalika a wa haka dai kama na jainahu kamar da muka tserar da annabi yusuf min alqatl daga kisa wa jibbi da duhun rijiya wa adamna alaihi qalbal aziz ko mun ka tausasa zuciyar sarki gare shi to haka makanna da yusuf mun ka ba yusuf iko bil ardi cikin kasa ita ce kasar masar hatta balaga ma balaga har ya kai inda ya kai walinu allama kuma don mu karanta sheshi min tawil al ahadith daga fasarar mawarki tabirul ruya wato duk mai wannan saboda haka linumalliku don mu mallaka mai garin masar wallahu galibun ala amri Allah shine barin jayi ga al'amuransa Ta alama ɗaukin sarki la zuhu shay'an ba abin da ke ya Allah walakin na aksar nasi sai dai mahi yawan mutane yawan mulku faru su ne kafirai la ya alamu na zalika wasu haka ba na'am ولما بلغ أشده kuma wa'in ma. نعم وكذلك نجد المرسلين ولما بلغ أشده يعني ده كيك أرزي وهو ثلاثون سنة شيني شكرة ثلاثين أو وثلاثون شكرة ثلاثين كو شكرة ثلاثين ده آتينا حكما سي منك باشي حكمة وتو منك باشي علمي wa ilmin mun ka bashi fahimta fiqihan fi dini fahimta addini qabla an yub'asa nabiyyan gabani a aiko shi annabi waka zalika kama jazainahu kamar yadda mun ka sakan kamai na jizil musini na haka muke sakan kama duk masu kyautatawa li an fusim ga kansu wala wa da kullati huwa fi baytiha an nahzi wa qalla majlabuha wa qala talaqa ma Allah innahu da lokacin da ya kai wannan abin nan ya kai saurayi balagagge dudu lati huwa fi baita ita wagga wadda yake ɗakin ta macen da take ga ta gidan sarki tana ci ta koshi ga sarki bai iya saduwa da ita dole ta zama ya tsananin sha'awa to sai ga saurayi balagagge cikin ɗakin ta duk da ta ce mai yayi zai yi saboda haka tana ganin nesa ta zo kusa don haka sai ta neme shi iya zaliha ita zaliha ta neme shi an nafsi ga kansa ai ɗalaban minhu an yi waƙiya ta neme shi da ya take ta ya kwanta da ita wa ghallaqat al-abwaba ta kukkulle kohohin daki duk ko ina ta tun daga kohar gida har cikin abin nan har abin nan yake suna babban falo har zuwa cikin duk kohohin daki dai ta kukkulle yadda ko an buga kohar gida to gidan na ruhe ko ma an bude kofar gida ɗakin da suke ciki falo ne na rufe in ma an bude falo to ɗakin da suke ciki yana kwance na rufe saboda ka yi wajen uku ko hudu duk ta rufe wa qalan lahu sai ta ce mashi bayan ta rufe waɗannan kohohi ta tuɓe ta ce haitulak kai ni ka jira bismillah qala sai ya ce mata ma'azallahi Allah ya tsare ni a'udhu billahi min zalika ina neman tsarin Allah daga wannan mugun abu da kike neman in yi da ke innahu yadda lamari yake zai tarani wannan da ya sawo ni rabbi shugabana wato sarkin masar ahsana maswaya ya kyautata zama na tare da shi fala hu fi Ali ba zan cuce shi ga iyalinsa ba innahu kuma yadda sha'ani yake la yablu zalimuna duk waɗanda azzalumai ya amana ba su cin nasara saboda haka ni ba ni cikin su in yi zina da mutumin da matan mutumin da ya aje ne ya kyautata min zama ya raba ni da bauta ya mai da ni mutum kuma in zo in ce zan yi zina da mata ta wannan ce amana ne ni kuma Allah ya tsare ni domin Allah baya taimakon mace amana to saboda haka ni kuma ina son Allah ya taimake ni shi kenan. ولقد همت به wa بها لولا أن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. To waɗannan wannan aya da za mu karanta tana daga cikin inda san ke kwasan marubuta musususan masu bin Isra'iliya wato hadisai waɗanda Yahuda sun karwaito. Allah ya ce wala karhan bi hakika ita kan ta zaburo mai don ta yi abin da take so da shi kasa da minhul jima'a ta yi min jima'i da shi wa hamma biya shi ko ya zaburo don ya dake ta tunda harkar ta zan ta wuce wuri da babu magana da'a tunda ita na kokarin ta raba shi da Allah ne don haka yayi niyyar duka ta ba wai shi ma yayi niyyar yayi zira da ita ba ha sha yusufa min Azali shi yusufa yi karin haka laula an ra'a burhana rabbi ba dan da yagga hujjoji na ubangijin sa wato yagga bai kamata ba matar ubangidansa a ce ya yi mata duka gari zai ba da labarin abubuwa mara daɗi ƙalam na abbas ibn abbas ya ce wato wannan wajen fassarar abin na hadisi masala lahu yaqub yaqub ne ya bayyana gabanai fada raba sadarahu sai ya bugi kirji ya fa kharajat ai eh, shawatu sai shawa ce ta hita mai alamiri ta yatsunsa wa jawabu laula jawabin laula kamar yadda imamu suyudi ya ce la jama'a wato da yayi jima'i da ita amma as-sawabu wa laula zalika la darabaha da ya doke ta wa huwa ahsana shi ya kyau